Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan nasu. 'Yan jarida da wakilan studio kalangu na samun horo kan aikin jaridancin daukar hoto da bidiyo tun yau da safe a birnin Doso akwai mu da karin bayani. wani sabon littafin dubarun bada ilimi zuwa ga malamai da kuma masu horar da malamai aka gabatar a yau da safe a jami'ar abdulmumin jofo da ke nan birnin mai komi littafin ya kwamsa akwai mu da amsa cikin labarin namu a cikin shirinmu kuma na musamman za mu je da kugaya domin ganin matan da suke aikin su sukar shinkafa. Toma Dalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. 'Yan jarida goma sha biyar da wakilan Sido Kalangu suka fara samun horo a yau da safe a Doso kan jaridancin ɗaukar hoto da bidiyo horon da zai ƙare a ranar Asabar. Aliyu Abdu mai kula da horo na Studio Kalangu ya bayyana cewa horon zai baiwa wakilai kasancewa 'yan jarida a fili a cikin rahoton a wasu Abdurrahman. Wannan zaman taron ba da horo da ya kamata a baiwa wakilan studio Kalangu 'yan jarida shine su samu kayan aiki su kware a cikin aikin jarida wanda ɗan jarida yana iya fita wajen neman labarai ya naɗo bidiyo da murya ya zo ya haɗa rahoton. Wannan tsarin aiki ne muke son mu koya musu. 'Yan jarida wakilai goma sha biyar ne suke halarta wannan zaman taron ba da horo da zai kwashe tsawon kwanaki biyar. Manufar wannan taron shine waɗannan 'yan jarida su koyi wannan salon tsarin aikin jarida. Donc, ces journalistes-là à incarner cette dimension de JRI. Sake duba dubarun bada ilimi cikin wani hangen gaba Afirka shine take wani littafin dubarun bada ilimi zuwa ga malamai da masu horar da malamai da aka gabatar a yau da safe littafin da Jami'ar Abdulmun Jofo ta tsara tare da haɗin guwar Geneva Jami'ar Geneva suisse da kuma gidauniyar Vittorino Shizolini ta Italiya Farfesa Dauda Isa na Jami'ar Abdulmun Jofo a cikin rahoton a tayar. Le manuel Repenser l'éducation Littafin sake tunanin ilimi da dubarar bayar da shi a cikin ra'ayin Afirka da Muhammad Sadar Musa, Abdul Khalil Ekari da Stefania Rondolfi suka rubuta tare da nufin haɓaka dubarar bayar da ilimi ta mai da hankali ga ƙoƙarin mutum da al'umma na daga cikin tsarin neman makarantar Afirka da ta Nijar wadda ta dace. Surori guda bakwai da littafin ya kumsa su na tattare da wani gefe na wajibcin kafuwar darussa masu la'akari da yanayin rayuwar al'umma da kuma al'adunta. Masu bincike suna kuma yin nazari nazari samar da makarantar afirka mai aiki da al'adun kasashe da ake amfani da su wajen bayar da ilimi nazari akan matsalolin bayar da ilimi akan kishin kasa na tafe da sauyi tsarin da fasahar zamani ta bayar labarai da kuma sadarwa ta zo da shi zai idar da wannan nazari wanda kuma tsarin sa zai kasancewa ne a buɗe ga sauran tsare-tsare na duniya da suka dace Wata jarabawar karatu da wasan lissafi kungiyar ONG Katutu ta shirya a ranar Asabar da ta gabata a cikin makarantu 20 da suka fito daga kananan hukumomi uku na yankin Difa su ne Difa, Shatimari da Mai Nusurwa, wata hanyar tsokaci kan matsayin waɗannan darussa biyu na karantarwa. Hashimu Arji, farfesan karatun firamare a cikin rahoton Mani Musa. A makarantar firamare idan baka iya karatu ba baka iya yin komai. Wannan ya sanya muka mayar da hankali bisa koyarwa ta karantawa. Shine ginshiki kuma idan baka iya karatu ba baka iya ɗaukar darasi. Abu na biyu kuma bisa dalilan ba da wannan karatu akwai lissafi wanda shine yake zuwa na biyu bayan karantawa. Kenan koyarwa ce ta rayuwa ko bayan ka fita makaranta ka shiga harkoki na kasuwanci sai ka iya lissafi wanda komai hannun jarin da kasa a cikin kasuwanci idan baka iya lissafi ba baka iya wata ɗaya a cikin kasuwanci ta dalilin wani tunanin ma'aikatar kiwon lafiya da ya samu goyon bayan abokan hulɗa na kula da ɗauka da nauyin yara mara lafiya na ƙauyukan da ke nesa da magarya ta da jami'ar kiwon lafiya da aka horar lamarin da ya taimaka wajen rage mace-macen yara 'yan ƙasa da shekaru biyar madan umma maimuna ta ma'aikatar kiwon lafiya a cikin rahoton mustapha mamman sani Shi wannan tsari na fesime tsari ne mai muhimmanci. Yana tallafa ma garuruwa wanda suke da nisa da likitoci a kawo musu wanda zai tallafa musu ya rika ma yaran su magani cututtuka masassarar cizon sabro, majinar tari da zawo. Kenan ba sai sun yi kilo goma, ishirin kan su zo likita. kenan sai mu ce tsarin yana da kyau tun da ya sa mutanen da ke nesa da likita yanzu sun samu abu kusa da su sun tallafa da yawa cikin komin uku kenan wajen gari ɗari da wajen sattin da wani abu wanda suke da matsala an zaɓe su a garin su an yi forman su suna ba da magani kuma yanzu shine muka zo ma su gayi a shekarar nan hudu in shi likitar abala yankin tilaberi na rakiyar mata da suka fuskanci fyaɗe ko kuma ɗaukar cikin da ba a shirya ma ba wajen ɗaukar nauyinsu ta fuskar kiwon lafiya da kuma kula da hankalinsu likitar na kawo tallafi kuma wajen yaƙi da cutar kanjamau da cutuka na jama'i in ji madan ada rahina jami'ar likita a cikin rahoton idrisa gero matan da muke samu waɗanda ke zakuwa akwai waɗanda ake iya ai fyaɗe ko ko waɗanda suke samun matsala tsakanin su da mazan su waɗanda suke ake yi ma fyaɗen nan in mutum ya to ya ce fyaɗe an kai mishi ko da yake guda guda ake samun mace da za ta samu kuzari ta taho likita ta ce an yi mata fyaɗe me in mace ta samu kuzari ta taho ta ce an yi mata fyaɗe muna bincika mu gani in tabbat gaskiya ne an yi mata fyaɗe akwai maganuka da muke bata na tasha akwai waɗanda ake iya bata in ta taho cikin lokaci kamar ma'ana lokacin da an kai fyaɗen da zakkuwar ta in bai ɗauki lokaci kwarai akwai maganin da ake iya bata da a yi mata rigakafin kar ta ɗauki ciki bayan shi kuma akwai alluran da ake iya yi mata na rigakafin cututtuka da dama tunda akwai cututtuka da dama da mace da namiji suka iya ɗoka wurin jama'i na infection in nan da ake cewa bayan shi kuma akwai na cutar kanjamau akwai kuma na ciwon anta duka akwai allurai da ya kamata a yi ma mutum Yankin Agadese ya shahara wajen kasance a yankin hamada a Nijar a tsawon rana ana zafi sannan kuma yayin da ake sanyi da daddare waɗannan bambance-bambancen yanayi na 'yar kawo illa ga lafiyar jiki a cewar Dr. Abdulrashid Haruna babban jami'in likitan Agadese a cikin rahoton Tila Amadu. la dans les il fait très Mafi yawa da rana ana yin zafi sosai, sannan idan dare ya yi nisa ana yin sanyi, wannan bai rasa tasiri akan lafiya yana iya haddasa rashin jin daɗin jiki, ruduwa ko haɓo. Canjin yanayin zafi yana kuma buɗe kofofi ga ƙwayoyin cuta da ke iya haddasa mura, ciwon makoshi da duk abubuwan da suka yi kama da haka, yana kuma iya haddasa kasala, gajiya, jiri. Waɗannan abubuwa za su iya haɓaka ko kuma su faru ta hanyar canjin yanayin zafi kwatsam. Rukunonin mutane a birnin Yamai na gudanar da aikin kwasa gwalolo da gyaran gotoci a cikin unguwanni a yadda kuma wasu rukunonin jami'ai suke gudanar da aikin wayar da kai kan tsabta da kuma wato kiyaye aikin da karon da gwamnati ya gina aikin da kuma aka fara a goshin damina madan aminu alasan daraktar tsabta da gyaran gari ta Yamai a cikin rahoton nafisa adamu. A wannan lokacin na kusantowar damuna ma'aikatar magajin gari ta ɗauki ƙwararrun matakai don fuskanta al'amarin na ambaliya. Idan kuka duba ko ina cikin gari ma'aikatan na meri na ta yasar kwalbati don su huda sharar da ke hana ruwa wucewa. Shi yasa ruwan ke ambaliya har ila yau dai akwai masu sharar hanyoyi da ke binne ramuna da ke tsaye da ruwa tunda cikin su ne sauro ke ayayyawa yana haddasa ma mutane masu sarar cizon sauro da su kolara da sauransu muna kira ga jama'a na su kawo tasu gudunmawa don mu shawo kan wannan matsalolin na muhalli Mata masu aikin garake na zirin na dukufa wajen noma kayan lambu kamfan albasa ya kusanto amma mata na fargaba da shekarar bare da fara ta lalata musu noma dalilin kiran su zuwa ga hukumomi domin ganin an taimaka musu. Hajiya Fatimata Ahmed ma'aikaciyar garka a cikin rahoton Ahmed Fela. ayyuka masu dama muke garake ana kankana ana kabewa ana legim legim duka salace da su gurji da su kwamfutar yanzu shirye-shirye tabarkalla bismillah shine wanda ake cikin cikin rashin ga duka albasa ana yi ana diba bakin gatari tun da muna son shi muna tsoron mu yi kuma ya koma kaman bara fara ta zo ta hallaka ba mu samu yadda muke so ba garka mun tahi da sahi can muke ne sai mun marito da marice hakiran da aggare mu muna rokon su a taimake taimake mu da abubuwan da ya kamata abubuwan da suke bata shibka tun da mutane na nan duka garake ne ba wata gona a gare mu iri wannan ta Hausa ne a'a nan garake nan ne ko wata mace da ko wani mutum duka ma cikin garake nan ne yake taimakon kanshi da ligim kin nan da albasan nan da abubuwan nan kana kokowa da rayuwarka jama'a ka kana taimakawa mata da maza muna roƙon da su yi kokari da su taimake mu da wannan abu Mutane bakwai suka mutu shida suka ji rauni daga cikinsu hudu cikin mayacin hali shine sakamakon wani hadarin mota da ya afku kimanin karfe goma na safe bisa hanyar ya yamai filinge a ranar litinin. a cewar wata majiyar hukumomin hamdala hadarin ya afku ne kusa da ƙauyen beri kwara tsakanin wata bas da kuma wata mota karama bisa hanyar ta zuwa kasuwa Tusar mu na musamman a gaya mata masu susukar shinkafa domin tafiyar da ayyukan samar da kuɗin shiga sun haɗe cikin wata ƙungiya a shekara ta 2011 da ake kira maikani tare da wato waɗannan ƙungiyoyi matan suna yin suna samun injunan da suke gudanar da aikin susuka na shinkafa da cika buhuwa 20 a kowace rana fadar alu ya haɗu da waɗannan mata. wannan matan 200 na wannan gurfuman ɗin dukansu sun kwaraya ga sarrafa cinkafar gida da suke saya wajen manoman gaya zainabu sirfi shugabar kungiyar ta bada bayani wajen manoma ne muke sayan shinkafa sai mu gyara ta muna sayan buhu 100 zuwa 150 da muke adanawa muna da tahunar da muke aiki da ita sai mu sheke mu gyara mu sa cikin buhunna mata su yi sauran aikin da ya rage sai mu sa cikin buhunna na kilo 20 a wuni muna saida har buhu goma sha bakwai zuwa ishirin. Wannan shinkafar da ake kumshewa cikin kwalaye masu auni kala-kala ana tanada su ne zuwa ga mabukata 'yan Nijar da ma na kasashe makwabta da ke zuwa su saya a nan a cewar Zainabu Sirfi. Mutane suna zawa daga garuruwa har ma daga tawa ana zawa sai wasu daga kasashen waje suna oda sai a kai musu yamai daga nan sai a aika musu. Mutanen kan ma suna zawa sai lokacin da shinkawar ta yi yawa. Masu cutar sukari su ma suna sai har ma lokacin baje koli muna kaiwa muna sai saidawa. Sarrafawar shinkafa shine kacal aikin da ke shigar da kuɗaɗe ga matan na gaya masu wannan aikin a cewar su suna suna cin moriya a kai. Yau mun yi komi saboda mun aje mun yi mu aure babu wanda an da problem nan. Aikin mu na kyau mu matan da ke aikin ba mu da wata matsala tunda ba mu da yunwa ba mu da kishirwa. Ba za ka rasa abin da za ka sayi kayan miya ko kuma sabuli ba abin da za ka rike gidanka baya gagararka. Sai dai kuma suna tambayar a taimaka musu domin faɗaɗa cibiyar tasu don ganin sun biya buƙatar abukanan cinikayya. Muna son a kara muna injina masu aikin shi shinkafa takaicin shi an gare mu a taimaka mana da su masu gyaran shinka masu hidda dauda mai hidda sakuwa muna kira ga mutanen gare su kama muna kungiyar tamu ta zamana sosai mu samu ciniki yan kasuwa manya su sai mana shinkafa ton biyu zuwa uku kun ga wannan ya hi sayan buhu ɗaya ɗaya domin ta albarkatun gida mata masu susuke shinkafa na haɗakar kungiyar makani na fafutuka kowace rana domin cibiyar tasu ta ci gaba da da aiki ta dawwama kuma suna cimma gurinsu albarkacin tallafin abokanan hulɗa. To a gaida gungu Muhammad Dantani da Hawa Usman a cikin wannan fassara ta rahoton mu na musamman. Yanzu lokaci yayi da zan hada ku da Salamatu Kadiri wadda za ta gabatar mun da labaru da harshen zaurumanci kafin sana a huta lafiya.